ana bikin duniya akan yi na kiyama. Wannan karin magana na da manufa kamar haka: idan ana cikin wani yanayi na rayuwa, ya Allah mai kyau ko mara kyau, wato na ƙunci ko na farin ciki, ba shi zai hana ka gudanar da ci gaba da rayuwarka cikin irin tsarin da ka aiwatar ko ka shirya wa kanka ba. Misali mutum ne a ce yana ƙoƙarin gina muhallin da zai zauna tare da iyalinsa. ana cikin haka sai wani abu ya taso ga danginsa ko kuma cikin aminansa da suke buƙatar kuɗi da za su iya da za su tallafa wa rayuwarsu ta wani fannin da suka tsinci kansu cikin damuwa to hakan ba zai hana shi ya ce to bari ya tsakuri wani daga cikin abin da Allah ya hore mai don ya taimaka musu ba ko kuma a ce mutum ne yake gudanar da wata sana'ar da ke ɗauke dukkan lokacinsa na yini guda duk da haka zai ƙoƙarin neman wani ɗan lokacin da zai rika zuwa neman ilimin da zai gyara duniyarsa ko kuma lahirarsa wato ya samu ilimin da zai samu sukunin zamantakewa da al'umma wanda hakan ma zai iya taimakawa irin abin da ya tasa a gaba na sana'a kenan a takaice idan aka ce ana bikin duniya akan yi na kiyama al'amari ne da ya shafi yadda mutum ba zai watsi da wani ɓangare da ya shafi rayuwarsa ya dogara ko ya ta'allaka ko ya kacokan ya mai da hankalinsa ta fanni guda ba kenan dole ne kasance yana bugun jaki yana bugun taiki ta yadda daga ƙarshe zai iya jifan tsuntsu biyu da dutse guda tare da sauran ma'anoni da dama da za a iya tsakura daga wannan karin magana a falsafance. A nan zan dakata tare da fatar za haɗa darasi na gaba, a huta lafiya.